bismillahir rahmanir rahim al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine ranar 20 ga watan takwas shekara 2024 miladiya amma in ji malaman tarihi za mu ci gaba da tafsirul qur'ani bil qur'an kuma yau idan ba a manta ba muna darasi na goma sha hudu kuma muna cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari da sha hudu za mu tafi har zuwa aya ta ɗari da ishirin da uku bi iznillahi ta'ala kuma muna kan wa manazlamu ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه bi بكرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين hmm. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله ce wa man azlamu babu wanda ya fi zalunci daga cikin azzalumai mimman mana'a masajidallahi kamar wanda ya hana masallatayyan Allah ayyuzukara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a cikin waɗannan masallatan wasa'a hamma ya yi aiki tukuru fi harabi ha wurin rusa waɗannan masallatai Allah ce ula'ika masu irin waɗannan ɗabi'a ma kana Lahun. bai dace gare su su shiga waɗannan masallatai bai dace an yi dakhuluha su shige su ba illa na sai suna cikin tsoro lahum fid duniya khizyun suna da wulakanci a rayuwar duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma suna da babba azaba a ranar lahira so mu sake komawa kan aye mi take nufi da aka ce wa man azlamu babu wanda ya fi zalunci min mamana a masajidan lahi kamar wanda ya hana masallatan yan Allah a ambaci sunan Allah a ciki har ma yi aiki fi ha wurin rusa masallatan to shi rusa masallaci ko rusa wurin ibada ko rusa duk wani mazauni na al'umma wato akwai alharabul haƙiƙi akwai alharabul ma'anawi wato akwai rusa abu na haƙiƙa akwai kuma rusa abu na ma'ana misali shi masallaci ko makaranta ko duk wani wurin matattaran al'umma mu ɗauka masallaci ne ko makaranta idan alharabul haƙiƙi za ka yi shine za ka zo da diga da katafila a ɓaɓɓalla wurin ya zama alharabul haƙiƙi alharabul ma'anawi shine zai zama an hana mutane su rika zowa su yi sallah wurin in makaranta ne an hana mutane kamar yanzu ɓangaren da muke da matsalolin tsaro ko a najeriya ko a wajen najeriya zaka tar daga makarantun amma kujerun da tagogin makarantai duk sun ɓaɓɓalle an daina zuwa ana yin darasi wurin saboda haka an rusa makarantai kenan ina fata an gane kamar misali za a iya ganin ɗan kasuwa sai a ce maka ɗan kasuwan nan aiwa ne ya kare da aka ce ma ya kare kana iya zuwa kuma ka tadda shi tsaye ko targaɗe bai yi ba so wace irin karewa ce ake magana kanta ana magana tattalin arzikin shi ya yi ƙasa sai a ce maka ya kare to duk wanda ka yi a nan wajen rusa wurin ibada rusa masallaci ko na alhaƙiƙi kai ko ma'anawin ka yi kowanne kai mai laifi ne amma su waɗannan waɗanda ake magana kan su wane ne suka yi sun yi alharabul ma'anawi ne don ba zowa suka suka rusa ɗakin ka'aba ba a'a suna ƙoƙarin hana mutane su je su yi ibada ne a masallacin shine Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidul haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi kenan abin da ake magana hana mutane su shiga masallaci su yi sallah ya mafi kowane abu zama zunubi ina fata an gane shi yasa aka ce wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah Allah ya ce kuma humul lazina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hada ma'kufan ay yabluga mahilla walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tad'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm lidkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima ina fata an gane kenan waɗancan su sun yi ƙoƙarin rusa masallaci ne ta hanyar su hana mutane ibada a wurin shi yasa aka ce a fi harabiha to sai mu koma kan ula'ika ma kana lahum ayyada ayyadkhuluha illa khaifin wato waɗannan bai kamata su shiga cikin masallacin nan ba su shiga cikin irin waɗannan masallatai sai dai in suna cikin tsoro to wannan jimla ce khabariya amma ma'anarta a matsayin insha'iyya take kamar an labari ne aka bada amma ana so a ce to kakku basu su samu sake mm. har ma su zo masallacin nan su samu wurin miƙe kafa har su nemi cewa za su hana wani zuwa ya yi ibada wurin ina fata an gane shi yasa aka ce ya ayyuhal ladzina amanu mm. innamal mushrikuna najasun kul fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza mm. ina fata an gane to ma'ana ayi kenan to sai ya ce ya walillahi al-mashriqu wal maghrib da kyau فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله ما يجرم هذا ɗaukaka ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana ta Allah ce haka mahaɗar rana ma ta Allah ce don haka fa aina ma tuwallu duk inda aka juyar da ku to fa thamma wajhullahi a can yarda Allah take inna Allah wasi'un Allah mayalwaci ne alimin kuma masani to me ma'anar wannan aya ah, wannan daga cikin malaman da suke cewa an soke aya wannan tana cikin wadda suke cewa an soke da aka ce wai walillahi mashriqu wal magribu wai da an shar'anta sallah duk inda ka ga dama kawai kallo za ka kai sallah ai gabar da yamma dunna Allah ne saboda haka duk inda kai niyya za ka kalla ne kawai kai sallah ha to wai ana nan sai aka dawo aka ce to yanzu ku koma kan alƙibla kenan sai aka soke wannan aya da ta ce wa lillahi al-mashriq wal maghrib wanda kuma ba haka bane abinda wannan aya take nufi walillahi al-mashriq wal maghrib Mahudan rana da mafadan rana duka ta Allah ce fa aina ma tuwallu duk inda aka fuskantar da ku fa samma wajhullahi a can yarda Allah take zai iya yiwa lokacin sallah yayi kai kuma Allah ya gaya maka fa in khiftum farijalan aw rukbanan in dai lokacin sallah ya kuna cikin halin tsoro to ko bisa abun hawa kuke kuyi sallan nan hmm. shin abun hawa da kake saman shi kila jirgin sama ne kila jaki, kila mota ai ya danganta da wajen inda kai hmm. kila wajen inda kai ma ka ba alƙibla baya ne a yanayin tahiyar da kake yi dan haka kenan a haka za ka yi sallai saboda walillahi al-mashriq wal maghrib hmm. fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah hmm. zaka iya kuma zuwa wuri ka yi dimuwa baka da ma wanda zaka tambaya lokacin sallah yayi bayan ka yi sallai sai wani ya zo ya ce maka ai nan inda ka kalla din nan ba gabas bane yamma ne to sallar ka ta yi ina fata an gane shi shine ma'anar fa'aina matu wallu duk inda aka juyar da ku fa samma a can wajihullahi yarda Allah take samma ta sha bamban da summa samma idan aka yi wasali to ana nufin can ina fata an gane kamar yadda aka ce wa iza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira fanfalaka fakana kullu firqin ka daudil azim wa azlafna sammal akharin ina fata an gane kenan samma a can ake nufi ce inna allaha wasi'un alim sai yace wa qalu dakhadha allahu waladan subhana mm. bal lahu ma bi samawati wal ardi mm. kullun lahu qanitun Allah mai girma da daukaka yace wa qalu yahudu da nasara da jahilan larabawa sun ce ittakhazallahu waladan Allah ya rige da dama wakalatil yahudu hmm. uzair ibn Allah wakalatin nasaral masihu ibn Allah yahudawa suka ce ai uzairu wakalatil yahudu uzairu ibn Allah hmm. nasara kuma suka ce wa masihu ibn Allah su kuma larabawan makka suka ce ai mala'iku yayan Allah ne mata sai Allah mai girma daukaka ya ce sun ce ittakhazallahu waladan Allah ya riƙi da ya ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi hmm. ya ce anna ya kunu lahu waladun walam takun lahu sahiba ya ce ya za a yi ya yi ɗa alhali bai da mata bal ka gaya masu ƙarya suke lahu ma fi samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne dama kana so ka mallaki ɗanka ne don ya rika kare ma wasu abubuwan da in ka tsufa ƙarfinka ya ƙare hmm. sannan duk abubuwan da kake yi ya zo ya kama shi kuma ya ci gaba da yi ya rike uwashi ya riƙe kannan shi duk sauran ɗawainiya ta wahalhalu ya kama maka mm. to shi Allah lahu ma fi samawati wal ardi abin da ke sammai da ƙasa duka nasa ne kuma wa iza qada amran in yayi nufin yin abu ba cewa yake wani ya kama mashi ba mm. fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun zai ce abin ya kasance sai ya kasance to ina bukatar shi da ya ce yaya badi'us samawati wal ardi وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون to da yace ballahu ma fi samawati wal ardi abinda ke cikin sammai da ƙasa duka nasa ne sai yace kullun lahu qanitun duka ga Allah ne suke kaskantar da kai shi Allahn badi'u samawati shine ya ƙagi sammai wal ardi da ƙasa in an ce badi'a wato yayi irin wannan ailik kafa shi saka ce kulma kuntu Bida. bid'an minar rusuli wato ban kasance farau daga cikin manzanni ba wato in ya zama kai ka fara abin shi yasa ake ce ai wani dan bid'a ne wai ana nufin ya kirkiro abu ne babu shi a asali ina fata an gane sai yace ce yaya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 fa inna ma yaqul lahu kun fayakunu sai ya ci gaba da kasancewa sai Allah ce wa qala allazina la ya'lamuna jahilai waɗanda ba su san gabas ba balle yamma jahilan larabawa suka ce laula yukallimuna Allah in Allah na so mu yi imani mu yadda dan mi bai yi magana da mu ba mi zai hana ya tallata mana musuluncin da kansa aw Aya ayatun ko kuma wata aya ta zo mana mai nuna cewa tabbas wannan abun manzancin da gaske ne sai Allah ce ai kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim yahudu da nasara ma kafin ku sun faɗi irin wannan magana saboda haka tashaba har qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna wurin irin wannan muguwar ɗabi'a kada hmm. bayyana al'ayati haqiqa muna bayyana ayoyi liƙaumin yuqinu ga mutanen da suke sakankancewa yace إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يتشي إنا أرسلناك للي مكا أيكوكا النبي محمد بشيرا kana mai albishir ga waɗanda أيكين yi aikin ƙwarai za su samu wa naziran kuma kana mai gargadi ga duk wanda ya saba shi ma zai samu matsala sai Allah ce wala tas'al karka tambaya an ashabil jahim dangane da mutanen jahim duk wanda ka ga lahira an ta soke shi za ya wuta to kan ma yi magana ya cancanci a sashi wuta ne to ina magana ce to tambaya kawai aka ce kul in dai kaga za a sa mutum wuta to ko tambaya ka kai ya cancanci a sashi ne a wata kira wala tusalu an ashabil jahim ba za a yi tamba shine wala tusal kenan hmm. ba za a tambaye ka dangane da mutane yan wuta ba in dai kai wa'azi to kai ka gama saboda haka zancen <clears throat> suwa ne yan wuta ne suwa ne yan aljanna wannan kuma hannun Allah yake shi yasa da ake cewa akwai mutane goma da aka yi masu albishir da aljanna wannan duk surutu ne hmm. al'asharatul mubashirina bil janna hmm. saboda haka Allah dai ya gaya mana duk waɗanda suka yi imani da manzon Allah suka yadda da shi da waɗanda suke a zamanin shi da waɗanda bayan ya rasu waɗannan radiyallahu anhum waradu anhu daga nan har zuwa tashi alkiyama shi yasa aka ce wallazi nattaba'uhum bi ihsanin hmm. saboda haka mota bata bakka ba daga nan har zuwa tashi alkiyama in dai ka zo ka bi hanyar manzon Allah kana ciki yace ولم ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله ما يجرم هذا دوكاكا يتشي ولن ترضى عنك اليهود yahudawa ba za su yadda da kai ba walan nasara balle nasara su ma ba su amince ma har abada hatta tattabi a millatahum sai in ka bi addininsu amma duk yadda kai da su ba za su amince maka ba kul gaya masu ba wai bin addininsu shine shiriya ba inna hudallahi hmm. shiriyar Allah huwal huda ita ce shiriya wala in a ahwa'ahum lallai idan ka bi son rayukansu abin da zuciyarsu take so hmm. ba da lazi ja aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi hmm. ka ji ashe abin da Allah ya kawo wa annabi Muhammad na Qur'ani shine ilimi hmm. shi yasa aka ce ba da lazi ja aka min ilmi to wani ko zaka je na cewa to da na gama karatun alqur'ani to daga nan kuma sai na shiga neman ilimi duk ilimin duniya da ka sani yana nan cikin qur'ani idan ka haddace shi to dage nemi ilimin qur'ani idan ka nemi ilimin qur'ani duk wani abu da kake so in dai na ibada ne yana nan cikin qur'ani daga nan sai ka je ka nemi ilimin zamani ilimin sana'a wanda zai taimake ka ka gudanar da rayuwa kar ka je ka karar da lokacinka akan wasu littattafan mutane wanda ganin dama kawai suka yi suka zanna suka rubuta su ba za ka iya karance su ba dan yanzu kana da miliyan ɗari cash wallahi tallahi ba ka iya sayan littattafan da aka ce na addini ne sai miliyan ɗari ta ƙare baka saye su ba saboda magana da ake yanzu duk sakan duk minti ana can ana buga wani littafi kuma shi wanda bai karanta wannan littafin ba a wurin shi wannan mutumin to yana da saura a addini bai san wani abu ba to kuma zai iya yiwa yanzu sauran minti ɗaya ka mutu ka gama rayuwa ka yi nisan kwana ka yi shekara tamanin kila ko tisa'in ko ɗari a duniya mm. yanzu ga ya sauran minti ɗaya ka mutu shi kuma wani gobe zai sako nashi littafin kuma ya ce shi ma dole sai an san shi a shiga aljanna wace shawara za ka yi ka gama rayuwa ka yi ibada ka yi komi sauran minti ɗaya ka mutu shi kuma gobe zai sako littafin shi to a kowane lokaci akwai littafin da za a saki gobe kuwa sai a yi littafi tuli guda ka ganshi a ce duk yana bayani ne kan tsarki to da za ka karance wannan littafin duka kuma in ba ruwa tsarkin bai yi amma ka kawo da littafin ka kawo ruwa ko ba wannan littafin tsarkin zai yi kenan ka bata ma kanka lokaci duk abun da ka sani na ilimin addini yana na cikin qur'ani sauran ilimin duniya kuma ka nema na sana'a da wayewa yadda za ka yi ilimin boko ka zama wayayye a duniya amma ka sake ka je ka bata rayuwa cikin littattafan mutane dan sai ka gama komi ka rayu cikin wannan littattafan ka karanta su ka karanta su a samu wani ya rubuto littafi ya ce wannan littafin gaba ki abin da ke cikin shiga hurci ne kuma nan ka karar da rayuwarka ya ce yaya allazina adaina humul gida ba ya duluna hu haka tilawatihi ula'ika yuminu na bi mm. wa man ya bihi ba ula'ika humul kasirun da ya ce ma Kul inna hudallahi huwal huda shiriya Allah ita ce shiriya sai aka ce wala initta ta ahawa ahum ba'da allazi ja'aka min ilmi in ka bi son ransu bayan abin da ya zo maka na ilimi to malaka min Allahi min waliyyi wala nasir baka da wani majibinci ko mai taimako wanda zai taimake ka sai Allah ce allazina humul kitaba lalle waɗanda muka ba su littafi yatlunahu suke karanta shi haqqa tilawatihi matuka karantawa hmm. ula'ika yu'minuna bih waɗannan su suke yin imani da shi wa mai yakfur bihi duk wanda ya kafirce mashi fa'ula ya ulaika humul na waɗannan su ne masu hasara mu sake koma kan ayi da ta ce na humul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya hu haƙƙa tilawatihi fi'ilin kashi biyu ne akwai tala ya tilu tilawatan hmm. akwai tala ya tilu taliyan idan ka ɗauke shi a matsayin tala ya tulu tilawatan sai ya zama ya tulu nahu suna karanta shi haƙa tilawatihi matuƙa karantawa to ula'ika nuna be su ne suka yi imani da shi idan ka ɗauki tala ya tulu talyan zai zama allah zina ta yi humul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya tulu tulu-nahu suke bin littafin haƙƙa tilawatihi matuƙa bi to ula'ika yuminuna be su suka yi imani da shi kamar yadda wata aya take cewa afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu afaman kana shi wanda ya kasance ala bayyinatin akan hujja min rabbihi daga wurin ubangijin shi wa yatluhu shahidun minhu kuma wani mai shaida yana biye da shi shine bayan annabi isa ya zo ya ba da labari ai ka san ko a littattafan larabci ai zaka ji ana cewa wato wayaliha kaza kaza yana biye da shi hmm. ina fata an gane hmm. to shine tala ya tulu taliyan in ka hmm. ɗauke shi aka to a matsayin ya tulu na suna bin shi haƙƙa tilawati kamar da wacan aya ta ce wa ya tuluhu shahidin min hu mai shaida yana biye da shi ina fata an gane karatun wa mai ya bihi duk wanda ya kafirce mashi kuma fa ulai kamul khasirun wadannan su ne masu hasara ya ce. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين Allah mai girma da ɗaukaka ce ya bani Isra'ila ya ku ’ya'yan Isra'il uzkuru ni'mati allati an amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda na ni'imta ku da ita wa anni faddaltukum kuma na fifita ku alal alamina a duniya mm. saboda haka in dai ilimi ne na zaman duniya da wayewa wallah sai dai a gama surutu amma ba isa kai ba ture ba shi zai tsara maka yadda zaka zanna a duniya ka ji daɗin zaman duniya shi maganar lahira ce dai ba ruwan shi da ita mm. amma duk inda kaga an gyara wuri ma yayi decoration komi yayi garau bature ya shigo cikin maganar nan ina fata an gane ko wannan wa'azin da muke bature ya shiga cikin maganar shi yasa kaga duk duniya ana saurare shi yasa ku ci gaba da yi masa sharrin komai kuna ce ai kulle kullen america ne ai ingila ce ai wannan sharrin duk daga can yake kaza kaza mm. bayin su ne ku karkashin su kuke inda a duniya kake dan kana zanne kana jira sai sun mamagi ka shamiya mm. kuma haka bane kana zanne kana jira su yi maka mota kana zanne kana jira su yi maka jirgin sama da injin nika duk wani abu na rayuwarka hatta suturar da ke jikin kawa su kake jira saboda haka su irin yadda suke kallon ku duk surutan da kuke yi yadda kasan irin uwa ce ta rungumi ɗanta yana shan nono ya cije ta ai dariya kawai za ta ko to duk surutun da za ku yi to kuna zanga-zanga kuna wallahi mu ba mu yadda da wannan abun da amerika ta yi ba kaza kaza yo ai sun san network kadai in suka yanke a duniya kun shiga uku wannan zanga-zangar da kuka yi to ko surutan da kuke yi in kuka yi ba mai ji ina fata an gane saboda haka Allah ne kuma ya ce ya riga ya ɗaga su duk duniya to dole ka sallama kawai ina fata an gane sai ya ce yaya wataku yawman na tajzi nafsun an nafsin sha'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'u ha shafa'atun wala la yin yunsarun Allah ce man ku ji tsoron wani wuni la jizi nafsun an nafsin shai'an ranar da wata rai ba ta yi ma wata amfani mm. wala yuqbalu minha shafa'atun wala yuqbalu minha adlun ran nan ba za a anshi fansa ba daga wata rai wala tanfa'uha shafa'atun kuma ceto ba za ta yi amfani ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimaki mutane ba sai wanda ya taimaki kanshi da kanshi saboda haka yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'an ranar da wata rai ba ta isa ta mallaki komai ta yi wata rai amfani ba muna fata Allah shi kara mana nasara Allah shi kara mana taimako saboda haka a nan za mu tsaya mu ansa tambayoyi kamar yadda muka saba kuma lambar da ake ansa tambaya ita ce lambar nan mai 08064999999 ina fata an gane 08064999999 kuma again saboda haka ita ce lambar da ake ansa tambaya kuma idan saƙo ne za ka tura za ka iya tura ta masussuka media at gmail.com sannan kuma za ka iya turawa ta assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh barka da kokari barka malam ya kokari malam alhamdulillah kun daga ina kake magana ya sunanka kana magana da mudassiru musa daga Adamawa. Malam Muddassir Musa daga Adamawa. Eh. Ka saurari sumunin wa manazalamu min mammana a Allahi. Malam mun saurara sosai insha Allah da ni da 'yan uwa baki daya mun saurara. To, akwai tambaya? A malam ba tambaya sai dai fatan alkhairi da kai da alaraman kamalin salihu muna fatan alkhairi sosai muna jin daɗi kuma kullum muna bibiya to alhamdulillah alarama ya ji ka yana godiya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da wa muke magana daga ina yusuf masanawa daga garin shuwarin jigawa state yusuf masanawa shuwarin jigawa state ka saurari tafsirul qur'ani bil qur'an mun saurari tafsirin qur'ani bil qur'an to ka ji fassarar wa manazlamu mun saurari fassarar manazlamu kuma karatu ya fita yadda ya kamata alhamdulillah to alhamdulillah Allah ƙara nasara akwai tambaya a na kira ne yi fatan alkhairi kowa da yake ba da gudun motsa wajen gabatar da wani alkhairi da ake muke samu to alhamdulillah a gaida mana dukkan yan uwa na nan gida su zarkef su haruna da sauran yan uwa dai gaba ɗaya su malam biliya insha Allah za su Allah nasara assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana daga ina assalamu alaikum rahmatullah yawa ka kashe ka rage rediyon ka muna jin ka an ɗauka an ɗauka ka yawa assalamu alaikum rahmatullah Ka yi magana an ɗauka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ku kashe rediyon ku muna sauraren ku. Eh, malam muna lafiya. Lafiya kala wannan da ke da rediyo kusa da kai ka ce ya ɗan kauce muna jin ka. Ah to Marla na kusa daga inda radio malam. Yawwa ana jin magana ne tana shigowa. Daga wa sunanka daga ina kake? Eh Ibrahim Yakuba daga nan Cameroon. Daga Kamaru kake? Eh daga Kamaru muke malam. To ya Kamaru? Kamaru lafiya lau malam. Alhamdulillah kun saurari tafsiri? Mun saurari tafsiri kullum muna bibiye da ku malam. Alhamdulillah alhamdulillah to ya mutanen Kamaru? A'a lafiya lau malam sai alkhairi. To alhamdulillah Allah shi ƙara nasara ya ƙara taimako. Amin amin malam ma muna gaishe ku muna jinjina muku Allah ya ƙara lafiya. To alhamdulillah akwai wani malam Abubakar Garwa ka san shi? a mala abokar garwa dai ban san shi ba amma muna nan cikin babban birni na yawunde yawunde kuke insha Allah muna tura malam bashi in Allah ya ku yi zumunci ta waya insha Allah malam muna bibiye da ku muna saurara ku karatu kullum muna jin daɗin abubuwan da aka yi malam Allah ya ƙara lafiya amin amin amin mm, Allah ya ƙara lafiya malam a gaida su malam salu su malam sulu mai tafsiri duk muna sauraron ku alhamdulillah to Allah ya kara nasara insha Allah ana tura ma lambar shi wannan mala bakar garwa din insha Allah wa'azi ma wanda an kai na gidan ƙaura saba da mai hito turani da mu an kai shi Allah sarki to alhamdulillah alhamdulillah to a gaida a gaida yan da abokan arziki mm, Allah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah muna tare kai da ka kira bidiyo kul muna jin ka kai magana to ba a jin ka sosai bari a katsaye a tai wani assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam da wa muke magana daga ina alhassan shu'aibu daga nan mina niger state to ya Niger? Alhamdulillah malam ya kokari. Alhamdulillah ka saurari tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Ya eh, alhamdulillah mun saurara gwargwado malam. Akwai tambaya? Malam sai dai fatan alkhairi. To gwargwado ne kuka saurara koko duka? a gaskiya gwargwado muka saurara don network wani lokacin yakan ɗauke ne yakan maku tutsu to amma aka ɗora a shafi kuna kuna bi daga baya ku saurara ku ji shi kiliya ko muna bibiya maji kuma lafiya lau to akwai mai turo min malam umar da yake ko da yaushe in ya saurara kan sauke sai turo min shi ta whatsapp to alhamdulillah a gaida yan uwa da abokan arziki assalamu alaikum rahmatullah alaikum salam da wa muke magana daga ina alaran mamni malam ismail daga boki to wala ismail alramma daga bauchi to ya bauchi bauchi lafiya kalau wallahi alhamdulillah ka saurari tafsirul qur'ani bil qur'an wallahi na saurara sosai allah to akwai tambaya a ba tambaya na kira ne ko in yi fata alkhairi allah ubangiji ya sanya alheri to alhamdulillah baka da tambaya ko Allah babu tambaya Allah ubangiji ya sanya alheri Allah ba da kwarin gwiwa to masha Allah Allah ya ƙara nasara da taimako assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum da muke magana daga ina assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka ashe barka da dare barka da kokari da wa muke magana daga ina alhamdulillah imma Alhamdulillah. Usman ne nan daga Ɗaurayi Kano. To ya Ɗaurayi a Kano? Wallahi alhamdulillah akan makalla himma kuma. Alhamdulillah an saurari tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Eh wajen ƙarshe na saurara ayar ƙarshen na allazi ne ya tiluna? allazi na ata na humul kitaba ya tiluna hu haƙa tilawati ita ka saurara? haƙa tilawati ayar nan kaɗai na wannan bane ya eh, ita na saurara. to shi kenan Allah ya ƙara nasara ka bi daga baya ka saurara amma kuma na ce malam na ce ba mm-hmm. alo ina jin ka a bambanta min ya gaban nan eh shin ya tilunahu da ƙara'a ita mm. ya tilunahu tana magana tilawa alƙur'anin ba a bude a karanta ba mm. Mm, kamar ya tilunahu ɗin da aka na ba haka ba ne da tala ya tulu tilawatan da ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan dukkansu ma'anarsu ɗaya da cewa in ka ce tilawa kana nufin tilawa ce zalla ba wai sai ka kalla ba wannan a ilimi na gardanta eh. kenan ilimi ne na gardanta wannan mu kenan gara da gardawa eh. mu ne in muka ce tilawa to muna nufin ba sai an kalla ba amma ko kallo kai kana karantawa a larabci shi ma tilawa ne innan lazina ya tuluna lahi wa aqama salata wa aqamu salata ko wa atu zakata wa anfaqu daga nan sirran wa yar juna tijaratan lan tabura lan tabura haka yake aka yawwa saboda haka mu a ilimin mu na gardanta idan ka ce tilawa ana nufin ba kallo kake yi ba mm. in ka ce takara ka san daga inda muka samu kalmar takara da muke cewa na'am kalmar makalla ita muka ce takara a gardanta mai muke nufi na'am kamar ana kalla ana karantawa kenan ana karantawa shine takara ko na'am ai haka nan muke cewa takara eh haka ne na hadi man bakaken ta sai mi na'am takara mhm. ta mhm. sai wannan ruwa. Mhm. sera yawwa sera yawwa to shikenan to abin da ya faru larabci ne muka ɗauko muka muka yi mashi fata-fata muka lalata shi asalin abin takrar ne takrar shine yawan maimaita abu ka gane ka gane ma'anar takrar ka gane ma'anar takrar na'am akal ina ji yawwa maimaita abu kamar da aka ce yankali bilekal basar in aka ce farji il basara karratai ne wato karratai ne mayawa ta biyu to in aka ce takarar shine maimaita abu da ake yi shi yasa ai wani ya ce da zai ƙara hmm. komawa duniya lau anna lana karratan da zai ƙara maimaitawa ya ƙara zaman duniya fadakuna minal mumini eh ah, kuma wani wuri fa na tabarra'a minhum kama tabarra'u minna kuma mm. tabarra'u haka to maimakon mu ce takrar wato maimaitawa kawai yau da kullum sai muka maida shi muka ce mai takara na'am na'am akara makalla na'am <laughs> ina fata an gane to abubuwan guda biyu ne akwai ili nazarin ayarka dama abin da nake so din a fahimtar da ni din kenan eh. da ne nazarin sumunin wannan ayar dama ita ce nake so da ma da dan yi yawa da yake wannan kayi dubara dama kafin a zo sumuni sai kai nazarin shi yanda in an yi karatun ka ji ba eh. akwai abin da kake so ka tambaya sai eh, kai tambaya galibi haka nake sai na yi nazarin sumunin kanin sai na wannan to alhamdulillah abu abu yayi to Allah saka da to Allah ƙara nasara Allah hmm. ƙara nasara yayi daidai amin Salamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah muna jin kamu mai background da kayan gona da kana cikin gonarka ka sa riɗi na ga ka sa eh, profile ɗinka haka kuma ba ka yi magana ba ka yi magana haka shi na ya tsaye cikin gonar riɗi amma bai magana ba da bari mu tsallake shi kila na talk ɗin shi yana abin nan assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam dan uwa barka da kokari barka da wannan lokaci malam abdulrahman abubakar ne daga falgoran daji to alhamdulillah malam ya falgoran daji lafiya alhamdulillah malam ka saurari tafsirul qur'ani bil qur'an wallahi malam yau ne to ya mana tusu ba mu samu mun saurara yadda ya kamata ba ba ku saurara sosai ba ko wallahi saboda network ta to alhamdulillah idan kun saurara wani lokaci kun yi tambaya ko To insha Allah insha Allah Allah saka nasara. Wato kafin mu ƙara ɗaukar wani kira alaramma. Akwai buƙatar mu yi magana kan akwai bambanci tsakanin ilimin gardanta da kuma na eh, larabci. Yawwa akwai abubuwa da dama waɗanda a ɓangaren larabci ga yadda suke amma ɓangaren mu na tsangaya da yake mu mun shafi duka biyu. mun shiga tsangaya kuma mun shiga ɓangaren larabci misali akwai musaffa akwai tukuri akwai tilawa akwai takara duka wannan abu ne da ake faɗa su a tsangaya to bari mu fara da ita musaffa me ake nufi da musaffa ana zowa ne a yi da'ira a haɗu wannan ya karatu ya ba wannan in wannan ya yi rubu ko ya yi izu hmm. ko ya izu biyu duk dai yadda aka tsara hmm. in wannan ya yi sai ya ba wannan in wannan ya yi sai ya ba wannan in wannan ya sai ya ba wannan akwai kuma tukuri shi ma kuma tukuri haka ake yi hmm. wannan zai zanna ya yi ya ba wannan wannan ya ba wannan to mine ne bambanci tsakanin tukuri da musaffa bambancin da ke akwai shine shi tukuri din nan shi ma daga takarar ne wato maimaitawa ce shi muna yin shi ne a makaranta a gida zai zama a cikin yin tukuri da ake yi gida nan a wannan makaranta sai zama in an tashi za a samu mutum goma su zanna a riƙa yin wannan tukuri ko goma ko ishirin ko talatin adadin da ya kama kuma can gurub ɗinku sai ku samu wani sai ku riƙa yin wannan tukuri to ranar da aka ce za a yi musaffa ita musaffa kuma wato ana so a tato ƙwararru ne a cikin kowane gurbi mm. na masu tukuri mm. to sai a zaɓo waɗanda suke ƙwararrun ciki mm. shi yasa ai kaji an ce wa an harun min asalin musaffa wato wa an harun da ƙoramai min asalin na zuma wace irin zuma musaffa tatacciya to ana nufin in za a yi musaffa a ɗauko tatacce a cikin 'yan tukuri <laughs> ka gane <laughs> a ɗauko tatacce yau wato wannan radda za a yi musaffa to ba a bukata a je musaffa a ji tuntuɓe ko gyaran murya ko wani ɗan tari na munahuci yawa ya zo ka koma kamar masu tukuri hmm. shi tukuri dama nan wurin koyo ne wannan ya faɗi wannan ya tada wannan to ana so ku ci gaba da koyo ne training ne hmm. to ranar da za a yi wata musaffa to sai tatattu su ce. saboda haka mu a tsangaya haram ne irin tamu ta gardanta mm. a je wurin musafa a ji ka haɗi sai dai irin mu'ujiza wadda ba yadda aka iya wannan kuma daban mu'ujiza ta qur'ani amma ana son in wurin musafa aka je a ji ka shafe izu ko goma ne ba a ji wani alamar tari ko gyara murya ko wani abu ba Yau ya zama musaffa ta tattu ne kenan mm. ina fata an gane to shine bambancin tsakanin tukuri da da musaffa ita kuma dama ta kara kamar yadda muka faɗe ta ɗazu takrar shine a kalla a rika juyawa ana karantawa to a takaici kenan to bari mu koma wurin masu tambaya nan a wurinka akwai waɗanda suka turo sako to me suke cewa su waɗanda suka turo sako na'am yace malam na kira ku da dama ban samu wata wata hanya za a bi a kira to kuma dai ina tunanin hanyar kiran da yi guda ɗaya ce ita ce mm. in bai samu dama ba ne tunda allura ce cikin ruwa haka ne gaskiya ne mm. to yadda zai iya kira shine zai sa plus 234 sai ya sa 80 sai ya sa 64 sai ya sa 99 guda shida sai ya kira ta whatsapp mm. zai samu in ka ga bai samu wani ne riga shi shine kawai to ya akwai wata tambaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu malam na san a bani dama domin in yi tambaya a wani sumuni can daga baya wanda aka karanta na farkon wa'i zalaku kafin ma shigo wa'i zalaku ne tun da a da ma'una take magana na'am na'am da ma'una an yi minu lakum na'am tana so a fasara mata ita mm. to ita aya abin da ta ce a da ma'una ma'ana ayyuhal mu'minuna ku yanzu masu imani kuna yin tsammani hmm. an yi uminu na kuma yahudawa za su amince da ku ne yahudawan yau hmm. wa kada kana fariqun minhum alhali wasu jama'a daga cikin su tun zamanin annabi Musa hmm. yasma'una kalamallahi suna jin magana Allah summa yuharrifunahu sai su zo su rika canza magane min badi ma aqaluhu bayan sun hankalci magane sun gane ta wahum ya'lamuna alhali suna sani amma sai su canza magana to tun da wannan mugun halin tun kakanninsu haka suke kuna tsammanin ku yau yadda za su yi da ku shi yasa ayat da ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum yahudu nasara ba za su yadda da ku ba sai in kun bi addinin su su ma ba su yadda da junan su ba waqalatul yahudu laysatul nasara ala shay'in waqalatul nasara laysatul yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab saboda haka haka fassara wannan aya take mm. to ya sai wannan ba Allah alaji ali makka na'am ya turo sako ne amma dai sakon bai shigo wuri kawai ya ce malam mm, shi na gane to sai a gaya mashi sakon shi na bisa hanya ida in gizo shi iso to assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum zan sake dawowa wurin ka in kana da wasu sakonnin aramma mm. bari mu ansa wannan muna tare da kai ba ka da rabo kai mai allura cikura assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam dawa muke magana daga ina kuna magana da alhaji isa daga nan kano unguwar mai allo Ta unguwar mai allo barka da kokari ya ayyuka ya fama alhamdulillah ya kokari alhamdulillah ya yi jitihadi Allah mun gode Allah Allah ya kara jagora an saurari tafsirul qur'ani bil qur'an mun saurari tafsirul qur'ani bil qur'an kuma abu ya yi yana kayatarwa muna jin daɗi kwarai da gaske to alhamdulillah alhamdulillah alhaji isa sannan ana fitowa da abin da duniya take nuna baya yiwuwa domin da an yaudare mu haka ana cewa shi baya fassaruwa sai da wasu littattafai haka wayanan littattafan kuma an ce su ne wa'yanda suke fassara aya haka haka to amma mun ji ana fassara alkur'ani wanda yake duk mafi daɗin fassara ba mu taɓa jin fassara wacce take ingantuwa kamar wannan fassarar ba gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne sannan muna jin abubuwan da ake ga kaman ba za su yiwu ba sai su yiwu sannan bayanin ma da ba a san da ba kuma ana fito da shi gaskiya ne gaskiya ne da haka addu'ar mu Allah ya kara karfin gwiwa amin Allah kuma ya kara taimakon musulunci amin alhaji isa sannan jama'ar da ba sa fahimtar gaskiya Allah ya fahimtar da su su gano ta amin alhaji isa amin wato sai yardar Allah ce mutum zai fahimci abin da ake faɗa ya fahimce shi gaskiya ne gaskiya ne akwai abin da malam ya yi a cikin sumuni na ah, wanda ya wuce can baya? Na'am. Wannan sumunin kwarai da gaske na ji daɗin wani abu da ya kamata al'ummar duniya su fahimce shi da kansu. Na'am. Mutum ne bai ci amanar ilimi ba, ya fito ya yi abin dan Allah, ya yi shi kuma dan sonsa da Allah da kuma koyi da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne shine Malam Abubakar Gomi haka kuma kwarai da gaske wannan mu ma mun yi masa shaida muna da yakini mutum ne na gari domin mutum ne adali kuma gaskiya ce a gabansa gaskiya ne gaskiya ne ya kuma rubuta gaskiya ya batta ya tafi ya batta daga bayan ya batta saboda ya duba duk wani mai littafi da ya rubuta mm. idan ya goyi bayansa to in ya wuce ya koma ga Allah wannan mai littafin ba zai masa maganin komai ba gaskiya ne gaskiya ne saboda haka duk abin da ya saba wa alkur'ani yakan kokarin yanda zai ya tabbatar da cewa ba na Allah bane ba na annabi Muhammad bane saboda haka ba za a yi aiki da shi ba a guje shi ƙarya ce gaskiya ne gaskiya ne to ya yi wannan rubuce-rubuce ya tafi ya bar su mabiya wanda suke bibiye da shi wanda zuciyarsu babu Allah duniya ce gabansu sun goggoge sun canza. Mm, sun manta da akwai bayi iri iran ko da Allah yi wa fikira da basira. Gaskiya ne. Wanda sun kalli abu ko kallon suka in sai kara ganin bangon an yi za su ce an canza wannan fenti. <laughs> Haka yake, haka yake. Wannan basira da Allah ya kawo dalilin kawowa wannan basirar a gare ka shine Allah yana son wa'yansu za su imani domin duk mai hankali mm. ya tabbatar mabiyan da suka goge wannan abin da wa'yanda suke tafiya sun san akan kariya suke haka haka gaskiya ne saboda haka wannan abin da kai malam kwarai da gaske mun ji daɗi gaskiya ne kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ƙara basira Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Alhaji Isa muna godiya sosai Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara nasara a gaida 'yan uwa da abokan arziki Alhaji Isa. Ga huta lafiya mun gode Allah saka da alkhairi. Masha Allah, masha Allah. assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam barkan ku da kokari barka da kokari muna tare network ɗin shi ba ƙarfi assalamu alaikum wa rahmatullah aminu alaikum assalamu wa rahmatullah Barkatu ya shayi barka da kokari da wa muke magana daga ina kuna magana da lukman rabi'u katsina ma lukman rabi'u daga katsina atc eh insha Allah mala ya kokari alhamdulillah ya harkoki ya jama'a alhamdulillah yau da Allah ina son malam a ƙara wayar mana da kai game da masu cewa sai wai ana yin fasara kamar ba irin ta magabata ba na'am kiri-kiri sai a ja aya a fassara kuma an fassara ta daidai amma ka ji ana tambaya ana cewa wai to wani magabaci ne ya fahimce ta a haka. Mm. Yawwa wannan bari mu gaya maka ilimi ne shi ma mai zaman kanshi. Na farko a cikin tafsirai su ne muka fara kawo maka ai inda ka riƙe mun kawo maka fassarori muka ce ma akwai tafsirul ƙur'ani bidiraya. haka yake yawwa akwai tafsirul qur'ani bil ishari ka hmm. rike da da wannan bayanin eh, da tafsirul qur'an bil ma'asur Yawwa akwai tafsirul qur'an bil ma'asur hmm. na'am to su ka'idai ita ce wannan shi ya ai masu ilimin larabci duk yadda ka shiga kware kai ilimin muka to an riga an maka da baibayi wuri daya. Mm. saboda haka wani in ya je ya rubuta tafsiri ya ce kaza ne fasara aye ko ka je ka yi ilimi ka fi shi ilimi ka yi fikira to baka da ikon ka tsallake wannan fasarar tashi saboda wai shine magabacinka mm. ina fata ka fahimta shi kuma wannan mutum ba annabi ba bai ma yi zamani da annabi ba kwata-kwata ba abun da ya yi masu ilimi da bai aika kamar wannan abun shi zai sa duk yadda ka tumbatsa kai karatu to da ka fasa aya sai a ce to ai ibnu kasir ba haka ya fasara ta ba saboda haka wannan abun shi ya ma al'umma da baibayi ya zama baka da iko baka da yanci amma da baibayi dole sai yadda wannan mutumin wanda ya rubuta tafsiri to shin wai shi ba niyya ya kawai ya dauko abu ya rubuta ba shi mutum ne to amma wai dalilin ya girme ka da shekaru sai ka ji ana cewa yanzu shi ya kai shekara ɗari bakwai da mutuwa to wannan shekarun su su ne mi kuma ai za ka iya zuwa yau ɗin nan kai karatu ka yi shi fahimta abu tun da shi ma karanta waye. gaskiya ne yawwa wannan zancen a ce a ce tafsirin magabata wannan shi yema masu ilimi da baibayi ku kiyaye wannan abu to sannan kuma malam wa alaikum salam muna tare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam da wa muke magana daga ina ana magana da sha'ibu abdullahi garin ba arha mai adwa lokal gamen mazaunin abuja to ya abuja ya mai adwa alhamdulillah alagafar malam ka saurari tafsirul qur'ani bil qur'an alhamdulillah gaskiya muna saurare kuma muna fahimta kuma muna karuwa allah ya saka da alkhairi to alhamdulillah akwai tambaya eh a gaskiya ba tambaya sai dai dan bayani dangane da aya da aka fassara asimin da aka karanta jiya ma nan gaskiya mun karu mun fahimtu abin da muke jira ne dama gaskiya ni suna daga cikin ayoyin da nake jira in ji fassarar su gaskiya dan na ji fassarorin da yawa wurin malamai gaskiya amma alhamdulillah gaskiya nan na ji bayani wanda ya shigin na fahimta kuma na ɗauka gaskiya ne ka saurare shi sosai kuma ka fahimta na fahimta gaskiya malam Allah ya saka da alkhairi to alhamdulillah Allah shi ƙara nasara ya kuma ƙara taimako alhamdulillah ka wanke mana kwakwalan mu sosai gaskiya alhamdulillah sai dai mu ci Allah ya saka da alkhairi to amin amin a gaida yan uwa da abokan arziki to alhamdulillah yan uwa suna ta bada gaisuwa suna ta sanda aiki to alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi muna tare assalamu alaikum rahmatullah muna jin ka yi magana ko mu tsallake ka assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga ina barka da dare alhamdulillah dawa muke magana daga ina kana magana da muhammad labahani daga bauchi to malam labahani ya, ya, ya bauchi lafiya mana. ka saurari tafsirul qur'ani bil qur'an malam mun saurari tafsirul qur'ani bil qur'an malam sosai komai yana tafiya daidai ne kamata mana. to alhamdulillah kun ji fassarar wa mu? malam kun ji fassarar wa mu dalla dalla daki daki to alhamdulillah wanda mutum ko ko mutum ko da dawo aka yi masa kwakwalwa malam su ya gani gaskiya ne gaskiya ne <laughs> karatu yana tafiya dalla dalla malam yadda ya kamata ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara gudi Allah ya kara mana taimako to amin amin Allah shi kara nasara gaishe mana da aran mu mai makogaran zinare to alhamdulillah Allah ma yana gaida kai shi ma to da kai za mu yi bankwana assalamu alaikum warahmatullahi to al'ummar duniya anan muke maku bankwana sai kuma Allah ya nuna mana lokaci wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh